Na laliya na ganka nan kama ce. Jiya. Eh. Barki ne. Me ya barki wai an biyo ni da kuka za kwace waya. Eh. Ina barka ce kai ƙarya ne ba wani shege. Mabarkin? A mabarkin wallahi ce kai. To ni ai baka san wani abu. Jiya wani abun al'ajabi ya faru da ni. Ka san wani ne? Duk wata dan wata. Ka san yanzu ya ƙara doke mutane ya ƙara doke mutum ashirin. amma duniya ya dawo shi da sittin da biyu a masu kudin duniya ka san me faru sai ka faɗa ya kira ni ya fi dubu ɗaya da ɗari bai jiya ai da da kaɗan rage mana ko dubu ɗaya ah, kaɗan kira ƙara ne ko ɗari takwas ƙara ne na san da za ka rage ƙara ƙara ƙara ko ɗari biyar dan kariyar ya nan mutum ne ba no, no, no, no. to me rai har dangote ya ce maka wani da rabu dukiya ta gida biyu ba ta kashi ɗaya ta bada. Dan wajen da ya kira kai ce ka zo da wani dukiya kai baka rigi ka ce baka. Eh ka san ina da tauhidi. Ana son ina da tauhidi abin tauhidi. Na yi na ga tauhidi ya kawo tauhidi. Idan ta gama ka zama. No no no no. no.